Littafin Mijin Mami Kashi na Huɗu Waiwaye adon tafiya ya kamata mu ji asalin shin su waye Zahraddeen Babanji da Bilkisu Mami tushensu Malam Zahraddeen Yakubu Idris shi ne mahaifinsu Yahaya mahaifinsu Dini. Asalin Malam Zahraddeen 'yan ƙauyen Barndi ne ƙaramar hukuma ce wacce take cikin jihohin Dosso wanda nema ne ya kai shi cikin garin Dosso. Bazarme ne Ba bazabarme ne gaba da baya fari ne ta kyakkyawa tamkar buzu haka zuwa take akwai kyau ga su dogaye wasu na da gashi wasu ba su da jaridin talaka ne likis kuma maraya ya taso ba uwa ba uba sai yan uwan mahaifinsa suna gane masa azaba hakan ta sa ya bar ƙauyensu ya fito yawon almajiranci amma sanadin almajiranci a dasu yana haɗawa da aikin hannu kowace sana'a ya samu don dai za ta kawo masa kuɗi yayi yi yake har ya mallaki katon fili na kansa har Allah ya warware ya fara gini a shekarar ne kuma aka masa aure da Bilkisu ɗiyar kawunsa wanda shine mai son sa kaf family ɗinsu Malam Zaradin zama ne na amana suka yi da Bilkisu wacce Allah azuta su da 'ya'ya bakwai maza biyar mata biyu yaya shine babba mahaifin Zaradin sai Sa'id mahaifin Bilkisu Mami sai Ayuba Hafizu Mubarak Murjanatu Zuhura Auta 'ya'yan malam zagadin sun sami tarbiyya da karatun boko na addini sosai kasancewarsa mutum wanda bai taso da iyayensa ba ya ja sa a jiki sosai suke rayuwarsu tun daga yarintarsu har zuwa girman su yayin da duk wanda ya isa wanda ya isa aure cikin ƙaton filin gidan ake masa gini ɗaki uku da kicin da banɗaki duk a tsakar gidan sabida ko kayi ko kayi iyali ma a haka ya oke yayin da duk wanda ya isa aure cikin katon filin gida ake masa gini ɗaki uku da kicin da ban ɗaki duk a tsakar gidansu saboda ko kai iyali ma a haka kaf ɗiyansa suka yi aure da matansu a cikin gidan Sa'id mahaifin Mami yana da ‘ya'ya shida, Mami, Mami ce babba yarinya. Mami ce babbar ‘yarsu. Trent ta zo duniya take da farin jinin mutane saboda kyawunta masha'Allah abin da ya saka ranar suna ita ya saka mata sunan mahaifiyarsa, Bilkisu ake ce mata Mami. Sai da ta shekara huɗu aka mata ƙanwarta mai suna Malika, sai tsakanin Malika da Ahmed shekara ɗaya bayan sa sai da aka shekara hudu aka haifi Nura, sai fozia An haifi biyu maza su rasu daga nan sai auta isa Ayuba yana da 'ya'ya hudu Kamal, Sharif, Sharifa, Nafisa wacce suke kiranta da Adama. Hafiz yana da yara biyar kasancewar matarsa akwai saurin haihuwa daga baya kuma ta tsaya lokacin ta bai ba. Halima, Sabila, Idris, Kabiru, Mubarak. Mubarak na da yara uku Habiba, Rahina, Sadiq. Ɓangaren babban yaya Yahaya shekararsa goma da matarsa Jamila ko watan wata gwaggwadon ta matsa ya tsaki aure baya da zai yi sake Hajara Ladi akwai shirin kishi ita ce amarya amma masifar ta ba kaɗan ba ce Jamila ko shiru shiru ikon Allah kusan lokaci ɗaya suka samu cikin Jamila da Ladi? amarya sai dai Allah ya yi ikonsa wajen haihuwa Jamila ta rasu bayan ta haifi ɗanta zankaɗeɗe ƙato fari jajir mai kyawun gaske Ko ya jinjina Jamila samun wannan kyauta da Allah amma ita ko ko ganinsa ba ta yi ba rai ya yi halinsa ranar an shiga tashin hankali wanda ya saka Ladi naƙudar dole a ranar ita ma ta haifi ɗanta cikin dare ƙaton gaske fari kyakkyawan da suke zallar kamar da ɗan Jamila kamar an tsara kara wannan zuri'a ta jijjiga sanadin mutuwar Jamila mace mai kirki da kawaici ga son jama'a dole Ladi ta shayar da yaran nan ranar suna aka saka wa ɗan Jamila din yayin da ɗan Ladi Jamaluddin haka ta kare kamar yan biyu duk da wata rana tana nuna bambanci amma ba sosai ba dan Zahraddeen bai taɓa sanin ita ba uwarsa ba ce dan Nandu da Malam sun hana a faɗa masa ko ya girma lokacin da aka haife su Bilkisu na da shekaru goma a duniya ita ce ta raine su cikin kashin ta ci kashin su ta ci fitsarin su idan kaga ba sa wajen tana makaranta amma ta fi shakuwa da Zaradin tunda Zaradin ya bude ido wayo a duniya ke kiran mami matarsa a yi ta masa dariya wata ran idan yan yan wasan suna kanta ta biye masa wata ran har dukansu take ta dawo tana kuka da aikin lallashi a unguwarsu sai ka ce sai ka ce mijin mami ake gane tsararre yana ƙarami mami tun abin baya damun ta har yazo damun ta mu dai ta mata dariya ta ce ita ba ita ba ta yarinta ba ita ita ba yarinta ba har rayuwa ta ci gaba har mama har mami ta gama secondary school yayin da yayin da lokacin Allah ya haɗa ta da Lawan wanda soyayya mai ƙarfi ta kullu tsakaninsu Sa'id ya ce ta dakatar da karatun sai bayan ta aure ta ci gaba Mami ta yi ma mahaifinta biyayya wajen dakarar karatu har maganar aure da Lawan ta yi nisa manya suka shiga lamarin aka sanya ranar auren lokacin Dini na shekaru takwas a duniya amma haka ya dinga kuka wai za a yi ma matarsa aure. Idan Lawan ya zo fira Dini kora sai yake sai Mami ta dake shi ta kora shi. Lawan ya ta dariya ce kai kar fa ji Dini yana da rabo a jikinki. kin san ƙudurar Ubangiji yawa gare ta mu muna namu Allah na nasa kuma na san shine daidai ni dai kar a je rabo ya kashe ni To Mami za ta fara masa rigima da sharuɓa iri-iri har da kuka sai ya lallashi kafin ta sauka. Saboda Mami sharuɓiya ce, ya ce ta ƙarshe tun tasowarta haka take ga saurin kuka ba ta raina abin kuka ko ya yake shi yasa Dini tun sa yake tsokanar ta ba ta ganin karamtarsa sai ta yi ta masa kuka shine zai hau cinyanta ya rungume ta yana buga bayan ta ce yi shiru mata ta zo in koya ki ba na son kukan to fa za ta kwashe da dariya idan ya ce goyon saboda lokacin shekarunsa biyar jamalu din ko baya son ganin uwar renon suna kuka shi ma sai ya fara kukan dini shine mai rarrashin su Umma wata rana sai ta haɗa da duka dukan ma ganin take sakarci na zallarsa budurwa gote ba bata da aiki sai sangarta da shagwaba da koke koke su Malik Ahmad Nura Fauje sosai take ba su dariya saboda su kaninta ma ba sa yan abin da mami take mami wata irin soyayya mai ƙarfi suke da lawan har ranar biki ta zagayo aka sha biki aka kai ta madaidaicin gidanta wanda Lawan ya shirya musu don su yi rayuwa mai kyau. Ranar da aka kaita ranar jini ya zo mata dole sai dan abin da ba a rasa ya yi ba har tsawon kwana uku bai tsaya ba. Soyayyar su suke kwasa kamar za su haɗa juna saboda mayan mace ce wacce take yawan karanta abubuwa duk wani abin ta san na gyara ne ko za ta yi shi salo iri-iri. yanzu za ta siya zuciyar namiji ta iya sai ta yi ƙoƙarin wajen ko sa da girki kala-kala ga tsada ga son ƙarshe a kullum cikin ƙamshi take ba da rai ba rana wishi da kitso ba yanke mata ga ta muryar love <laughs> ranar da mami ta cika kwana biyar jinin ya ɗauke sosai lawan yake murna bayan sallar isha ya tafi siyo kajin amarci wanda daga shi bai dawo ba har tsakiyar dare mami da tsoro ta ya tashi idan ta kira su ba ta samu ta kira gidansu mahaifiyarsa ta ce aikin yamma bai dawo ba kamar wasa yawan sama da sati ɗaya babu shi babu alamarsa. Mami ta fige ta lalace sai kuka. Nan da ya cika kwana goma aka samu ga wasu a cikin ruwa babu wasu cikin su. Ai mami ta dinga ga ai mami tunda ta ga gawar ta zube a sume tsawon sati bata san wanda yake tare da ita ba. Lokacin da ta dawo ta har an yi sadakar sati ko ya kama gabansa shi kenan mami ta zama wata iri ba ta magana sai da iyayenta da yan uwa suka dage da roƙon Allah. Dini kuma murna yake an dawo masa da matarsa don bai taɓa zuwa gidanta ba ko da wasa. amma tana asibitin kullum yana tambaya mutuwar lawan da shekara Maim ta roƙi mahaifinta ta cigaba da ta malam da gwargwadon da farko sun amma daga baya suka amince shi yasa mai unguwa bai hana ta ba ya haka haka zai rage mata damuwa aiko zarawa suka mata ta ki sauraron su sam har aka kwashe shekaru uku lokacin tana gab da gama jami'a wani haɗaɗɗen matashin saurayi mai jini a jika mai suna kabir ya so ta gaba tun ba ta yin har ta faɗa taukan sun saboda tsabar kirkinsa har magana ta karfi ya amince ta kammala karatunta a gidansa har a aikin da take ai a gidansa har aikin da take bari buri buri ba zai hana ta ba jin haka Mami ta amince iyaye suka shigo magana ba ɓata lokaci ba aka sanya ranar auren aka sanya ranar auren ba jimawa da sanya ranar auren mami ta kwanta jinya mai tsayi sai an kwantar an tayar baki ɗaya ta je mai ta sun canja bin lokaci da ya ji ya ji ta fita a ransa ya ce ya yama ya ma ya ma yafe kuɗin auren ko sati ba a rufe ba mami ta warke ras kamar ba ta taɓa jinya ba haka rayuwa ta cigaba tafiya kamar wasa sai da mami ta yi maza hudu a jere ana saka musu ranar aure tana kwanciya jinya da zarar sun janye sai ta miƙe dan ana a na ƙarshen ne ta ce ba za ta sake kula ko namiji ba haka kuwa aka yi sama da shekaru goma maza na bin mami ta ƙi sauraron su mai unguwa suna ma ta faɗa har sun gaji abin abin da ya sa ba su matsa ba ganin da an saya mata ranar aure ba lafiya wannan halin kakan wannan halin kakansu ne ya rasu sakamakon 'yar gajeriyar jinya da yi sun yi rashin kaka mai kirki da son jikokinsa mami jikinta yana da kyau ba ta tsufa ƙaninta duk sun yi aure ƙannanta don yanzu a gidan ba manyan 'yan mata sai masu tasowa duk sun yi aure da yaransu hakan yana tayar ma da ummu hankali addu'a take ba dare ba rana akan Allah a kawo mami mijin aure ba ya raba ta da ciwon nan ta tsare mutuncin kan ta tsare mutuncin kanta tun bayan kammala karatunta ta jima kafin ta fara aiki a kamfanin su auta wanda a nan ne Allah haɗa su mami san ba za ka taɓa cewa ta taɓa auren shekaru da yawa ba da suka shuɗe dan da yawa kallon budurwa ake mata saboda jikin yara gare ta haka fuskar ta ba ta fuskar ta ta ɓoye shekarunta a haka suka su dini suka taso suka zama samari har suka shiga university yayin da ya addabi rayuwarta da kalaman soyayya ga nuna azababben kishi a kanta da zara ya ganta da wani sai ya labartar da ita da salonsa mai kashe jiki mami ta tsani jin kalmar nan ta ta so wajen dini ta tsani kalmar nan dai ta so wajen dini yaron da ta raina da hannunta dini haɗaɗɗen gaye ne na nuna a sa'a dogo fari ingarman namiji mai cikar halitta yana da yawan fara'a da son 'yan uwansa gashi da kyauta kamar me sai dai idan baya da shi Ƴan uwansa mata kowacce inda yana gari da an sha kwana zai siya wani abu ya kai musu shi yasa yake da farin jini cikin ƴan uwansa kowa dini haka tsakaninsa da Jamaluddin akwai shakuwa mai ƙarfi suna ƙaunar junansu sosai dini mutum ne mai tsananin son gayu ga tsafta da son ƙamshi. shi yasa yan mata suke rufinsa a ƴan masu kuɗi da talakawa amma basa gabansa karatunsa ya maida hankali a kai a birnin me <laughs> yake karatunsa wallahi suna ina jin duniya yan Nijar University Adulme Adulmumini bangaren business University Adulmumini bangaren business Gini mutum ne mai masifar son business a rayuwarsa san baya ƙaunar aikin gwamnati ya fi son ya ci gashin kansa haka mami ta haɗu da auta wanda ya fi shekara yana naci kafin ta amince ta so shi har ta yarda da maganar wasu. kowa dangi daɗi yake ji ganin Mami ba kwanta jinya ba sai yau da alamu suka bayyana Tayar Habibu hambali a wuta, su uku ne wajen iyayensu shine babba amma binsa sai Hibba, dukkan suna da aure Allah ba mahaifinsu arziki Masha Allah. Kowannensu a waje ya yi karatu suna da nutsuwa da tarbiyya. Arzikin mahaifinsu bai saka sun bata tarbiyyarsu ba. A auren soyayya suka yi da siyan matarsa yaransu uku Hanifa, Mamlab sai Abdul Jalal. Jalil, wanda ta mutu wajen haihuwarsa tun bayan mutuwarta sam sama da shekaru biyar bai taɓa jin son wata 'ya mace ba sai akan Mami wacce yayi wahala kafin ya samu kanta har ta amince da shi. Mami tana son Auta sosai tana ƙaunar su tare sabida kirkinsa da addininsa. Dawowa labari. dini ya tsare ta da kyawun idanunsa masu lumshewa, ya riƙo fuskarta a hankali ya kai bakinsa ƙofar kunnenta. cikin sanyanyar murya mai fita da daɗin sauti mai daɗi ya ce Maimami dabara ɗaya ce ki aljanun ƙarya ki kafe idanun ki fara rawan jiki jikin ki ya dinga tsuma kina faɗin sai kin kashe ni idan ban bar kin zauna kin zauna da matar ki ba kawai shine dabaran mu da matar ki ba ki nuna ke ce aljanin ni kuma ina miki karatun a hankali har su isko mu a haka amma ba haka amma ba haka ba wallahi ina da tabbacin akwai babbar matsala ya ƙara shi magana yana janye bakinsa daga kunnen ta ya tallafo kanta a ta ɓaci ta da ƙirjinsa idanunta cikin nashi ta ce na tsane ka mugu mai nema ma mutum ciwo mafi muni zan yi ne saboda tsira da mucincina ta ida magana tana jan idanunta daga nashi ta shiga gwada yanda ya ce ɗin ya suka zube ƙasa, ya riƙo ta jikinsa ya kama kanta ya fara karatu kamar gaske, ta daki ƙirjin shi “Malam wasa ne, kar ka da yawa, bar min tsawa a cikin kunne, ɗan banzan yaro kawai.” Lalubo <laughs> fatar wuyanta ya ya tsinke ta, ta fasa ihu cikin murya da ƙarfi, ya ɗaga murya ya ce, “Ina ta <laughs> lallaɓa sama da minti arba'in ka fita, kuma ka faɗa min me yasa kuka kawo ta bayan sauran ƙofa.” mai unguwa ya ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un gwagwanon duk ta fashe da kuka tana faɗin ka ji ta ko ai na faɗa maka wannan baƙaƙen aini da suke kanta ba ƙananun shegu ba ne ta ƙarasa magana tana faɗa tana jan majina mai unguwa bai sake magana ba har suka iso bayan ƙofar ganin yadda mami take kakkafewa tana fizge fiske dini na mata karatu yana faɗin za ku tafi ko sai na kone ku yanzu ta ce a ah, ku ji shegu la'anannu mai unguwa yi saurin <laughs> yi sauri ruwa a Kano ka shiga ɗaki zaka ga wata babbar doriya lafteciya <laughs> <laughs> wacce wacce malam Allah ji kare yake ba yake ba jinnu masu taurin kai kashi da ita irin irin yana ma mutane riƙiya yi sauri kamin ne addu'a na shafa fulaya yanzu na zane shi da hannuna don babansa cikin sauri mai unguwa ya cikin sauri mai unguwa ya juya har da gudunsa gani yadda mami take mami kuwa tana jin magana bulala ta kankame gini tana faɗin mu ba ma son bugu ai za mu tafi ka daina karatun mun tafi ba za mu dawo ba gwagwanan duk ta ce dan uban ka tsaya kake baƙin aryan munafuki duka ne yau sai ka ci a gidan nan wallahi zan maka don babanka ina ina kuka taɓa jin rayuwa tsakanin mutum da aljani mami sosai ta ji tsoron lamarin Nandu, Ai ba shiri ta ce, a to ni dai na gudu, dan ni ba ɗan iska ba ne zan tsaya kula hanta ne. Wajen latta min bulala mai ruwan addu'a, sai dai kula hanta Bilkisu ba ni ba, ma'asala. Tana faɗin haka ta silale za ta faɗi dina ya saurin taro ta rungume tana faɗin haba me haka idan kin ji ciwo fa. Mami ta yi abinta a jikinsa ta laluba ta wuyan shi ta ɗana masa yatsarta cike da mugunta. Yana ji ya share ta yana shafa kyakkyawa fuskar ta yi lamo tana sauke numfashi irin ta yi baccin nan gwaggwanin ta ce ba ka da kai diniyo ita ta san me take shegu ne fa alhamdulillah sai ka ɗauke ta kai ta gidansu bacci take kila wannan sai ba ta farka mu daina tofe ta da addu'a ya ji zancen bulaya ya ari kare miƙe mu je dini ya ce haba gwaggwanon yanzu tsakanin da Allah na ɗauke ta na ratsa gidan nan jama'a suna kallo na na shiga da ita har ɗakin su na kwantar da ita baki da ta taɓe oho to shi kenan bari ku ya zo ɗauke ta tunda shi ta zame masa dole gidan kowa ya nemi wajen gidan kowa ya nemi wajen kwanciyarsa za ka kawo wani zancen banza kowa ka hajara ta ja da magana ta bare yaro da yake mallaki na ko uwarka hajara ta ja da magana na bari yaro yaro da yake mallake mai unguwar isu yana faɗin ta samu bacci kenan dini kai ta ciki to gogo ta ce a ya ce ba zai kai ba ai dini ya ce kai nan du ke ba san wasa ba ne saboda Allah yaushe na ce ya faɗa yana ƙoƙarin miƙewa da mami da mami ta yi saurin janye jikinta tana faɗin inna lillahi gogo nan du mai muke a nan abu abu yunwa nake ji ta ƙara magana tana kallon mahaifin nata ta shagwaɓe fuska mai ungu ya kama ta ta miƙe yana riƙe da hannunta ya ce sannu mami mu je to sai ki ci abinci ki wanka Magwanin ta ce eh lalle an dawo daidai Gini, sannu Allah maka albarka ki gode ma gini? kina kallon shi ko magana babu tsabar iskanci wai Balkisu yaron nan me take miki sabida Allah kar ki harzuka ni wallahi ina faɗa miki zan ba ku mamaki mami don kar a gano su yasa ta kalli nan da ta maraya ta sa Allah ba kwaƙuri da daman ni ba kya ta, sai dini dini ƙanina na gode duk da ban san taimakon da kamun ba tana idar da maganar ta tana hararsa a kaikaice ta kawo da kanta dina gini hannayensa ya zuwa cikin aljihun wandon sa ya nufi ciki mai unguwa ya ce baban di ai garkuwar mami ne a wannan ƙarni da take ciki Allah ya masa albarka cikin gida suka nufa tsakar gidan su mayin ba ko an kammala aiki an gyara fili baki yan biki sun kwanta saboda gajiya salama gwagwanon da ta saka umu wacce take hira da shagamu da yare ta fitowa tana amsa wanan du sallama umma sannan ku sai yanzu mu har mun shiga ciki gwagwanon ta ce wallahi tsinannan ya tare ta asuwar kofa Allah ya tare ta wahala dini ya ganta ba abinci ta ce mai unguwa ya ce maryama haɗa mata ruwan idan tayi yi fi jin daɗi umma ta amsa da to ta kama hannun mami ta ce je ɗauko soso da sabulu kafin na haɗo miki kuma sai ki je ki wanka ki ci abinci mami ta ɗaga kai ta nufi ɗakin da mai unguwa ya kama hannun gwagwanon ya ce mu je mu je ciki ki kwanta ki huta ba musu ta bi shi ba musu ta ce to maryam sai da safe ummu tana tarawa a famfo ta ce ummu allah tashe mu lafiya gwagwa ta ce amin suka fice da sauri da ɗaurin ƙirji suka fice da ɗaurin ƙirji ta fito tsakar gida ta nufi banɗaki tana yamutsa fuska.